Fitowa Sura ashirin da bakwai Bagaden hadaya ta ƙonawa Ka gina bagadai da itacen ƙirya mai tsawo kamu uku, zai zama murabi'i mai tsawo kamu biyar, faɗi kuma kamu biyar, ka yi masa ƙaho a kowace kusurwan nan huɗu, domin bagadai da ƙahonni duk su zama ɗaya, ka dalaye bagade da tagulla, ka yi dukan kayan aikinsa da tagulla, tukwanensa na ɗiban toka, da manyan cokula, da kwanonin yayyafawa, da cokula masu yatsotsi don nama da kuma farantai domin wuta, ka yi raga na tagulla dominsa, ka kuma yi zoben tagulla a kowace kusurwan nan huɗu na bagaden, ka sa ragar a ƙarƙashin bagade domin ta kai tsakiyar bagade, ka yi wa bagaden sanduna da itacen ƙirya, ka dalaye su da tagulla, za a zura sandunan a cikin zoban saboda su kasance a gefe biyu na bagade a lokacin da ake ɗaukarsa, ka yi bagaden da katakai, sa'an nan ka robe cikinsa, ka yi shi bisa ga fasalin da aka nuna maka a bisa dutsen, filin tabanakul. Ka yi fili domin tabanakul, tsawon gefen kudu zai zama kamu ɗari da labulen da aka yi da zaren lili mai kyau, da katakai ashirin, da rammukan tagulla ashirin, da ƙugiyoyin azurfa, da kuma ramuka a kan katakai, a wajen arewa shi ma, tsawon ya zama ƙafa ɗari, ka kama labulen da ƙugiyoyin da aka yi da azurfa, waɗanda aka manna a kan ƙarfen da aka dalaye da azurfa. Faɗin ƙarshen filin a yamma zai zama kamu hamsin, a kuma sa labule tare da ramuka goma da kuma katakai goma, a wajen gabas can ƙarshe, wajen fitowar rana, faɗin filin zai zama kamu hamsin, tsayin labulen ƙofa na gefe ɗaya zai zama kamu goma sha biyar, da katakai uku tare da rammukansu uku, haka kuma tsayin labule na wancan gefen zai zama kamu goma sha biyar, da katakai uku tare da rammukansu uku, domin ƙofar tentin, a saƙa labule mai tsayin kamu ashirin da lallausan zaren lilin mai ruwan shuɗi, da shunayya, da jan zare. mai aikin gwani, da katakai huɗu tare da ramukansu huɗu, duk katakan da suke kewaye da filin, za a yi musu maɗaurai na azurfa da kuma ƙugiyoyi da rammukan tagulla, tsayin filin zai zama kamu ɗari, faɗinsa kuma kamu hamsin, tsayin labulensa na lallausan zaren lilin. zai zama kamu biyar, a kuma yi ramukansa da tagulla, dukan sauran kayan da aka yi amfani da su a aikin wannan tabanakul, ko da wanda irin aiki ne za a yi da su, har da dukan dogayen turakansa da na filin, za a yi su da tagulla ne, mai don wurin ajiye fitila. Ka umarci Isra'ilawa su kawo tsabtataccen mai, tatacce daga zaitun domin fitilu, saboda fitilun su yi ta ci a koyaushe, a cikin Tentin Sujada, a waje da labulen da yake a gaban akwatin alkawari, Haruna da ’ya'yansa za su sa fitilu su yi ta ci a gaban Ubangiji, daga yamma har safiya, wannan za tă zama dawwammamiyar farilla a cikin Isra'ila har tsararraki masu zuwa.